China ta yi fice a kasashe masu tasowa wajen kera kananan wayoyi da kayan fasaha da mutane da yawa ke amfani da su. Yanzu haka dai fitaccen kamfanin kera kayan fasahan nan mai suna Huawei zai kaddamar da wata babbar wayar salula wadda masana ke ganin za ta iya shiga layin sunayen manyan wayoyin da ake amfani da su yanzu a duniya. Huawei babban kamfani ne da tsohon sojan kasar China Ron ya kafa da ke kera kayayyakin fasaha musamman wanda suka shafi na sadarwa. Huawei na kera duk kayayyakinsa da yake amfani da su a yoyin da yake kerawa. A cewar Clement wani masani kuma mai bincike kan kayan fasaha, ya ce kafin mutane su shaƙu da sabbin manyan wayoyin Hawai dole ne sai ya ɗauki lokaci kuma kamfanin ya fitar da jerin manyan wayoyin da za su sayar da kansu. A shekarar ta gabata dai, kaso uku na wayoyin da aka sayar miliyan takwas sun kasance manyan wayoyi ne da su ya wuce dala ɗari uku, sai dai masana na ganin tabbas kamfanin huawei yana da sauran tafiya kafin manyan wayoyinsa su samu karbuwa a duniya baki ɗaya.